daidai da sha bakwai ga watan Agus shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. Wannan shi ne kasa na ɗari biyu da sha takwas daga cikin jeren giya karatuttukan littafin al'imamu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Muna karatu cikin kitabu tahajjudi matattarar da ke bayanai dangane da hukuncin sallah da daddare da kuma sauran ibadoji kamar tasbihi, zikiri salati karatun alkur'ani da makamantan haka a yau za mu tashi inda al-imam al-bukhari babu aqdi shaitani ala kafiyatin ra'asi, idan lam yusalli billaili. babin da ke bayani akan kullin da shaidan yake yi a ƙeyar musulmi idan bai yi sallah ba da daddare idan ka kwanta tun daga farkon dare har ƙarshen dare baka tashi kayi sallah ba ko so ɗaya ko raka'a ɗaya komi baka aikata ba to akwai ƙudurce-ƙudurce guda uku da shaidani yakan ya ainihin wato daidai ƙeyarka to kaga wannan abin ya fi ƙarfin duk wani profesa na psychology ko wani makamancin haka dukkan karatun profesa akan psychology da wani abu wannan karatu ne wanda yake da alaƙa da harka ta wanda ya san Allah maɗaukakin sarki ya lazimci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ina fata an gane yace haddathana abdullahi ibn yusufa qala akhbarana malik an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم إذا هو نام ثلاث أقد يضرب على مكان كل أقدة alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah halat uqda fa in tawadda'a in halat uqda fa in salla in halat uqda fa asbaha nasitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga yana daga cikin sirrin rayuwa da in ka ce ba ruwanka da alkur'ani da sunna to ka shiga cikin rudani da rikicin da kullun likita yana watsa maka kwayoyi kana afawa har a waye gari kuma a ce kwayoyin sun yi maka yawa sai kuma a ce ka tafi wurin likitan mahaukata ka kama hanya hauka kenan magani ya yawa kwaya ta narke na haka yanzu kuma magani ba zai yiwu ba sai mai sai shawarwari <laughs> haka al'amarin yake shine kullum ka tashi cikin bacin rai da kasala kai ta faɗa da mutanen gida ka kasa sanin dalili to ga hadisi yau daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yaqidu shaytanu ala kafiyati ra'si ahadikum shaytan yana yin kulli a ƙeyar ɗaya daga cikin ku wannan kulli ba kulli ne na gashi ba ba kulli ne na wata igiya da kake iya ji ya kulle ba kulli ne na ma'ana ina fata an gane amma a lafazin wata riwaya ta wannan hadisin ya nuna akwai igiya ne amma ba lallai ne wannan igiya ka ganta ko ka ji ta ba amma tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya ne ina fata an gane kamar yadda yace idan ka kwanta bacci shaitani yana shiga cikin kafafen hancin ka ya kwanta sai ka kaddara ka gani in anguwarku akwai fitsararrin yara waɗanda in ka kwanta bacci su zo su ɗan saka maka zare a hanci in ka shaƙa ba miƙe tsaye kake a guje ba <laughs> filin zare guda ɗaya sa da kai ina kuma in shedan ya shiga hancinka ko kun fahimta to amma saboda kai mumini ne tunda annabi ya faɗi wajibi ne ka yadda to a nan ma abin da ake cewa idan ka kwanta bacci kulli zai zo ya yi guda uku a ƙeyarka yace amma idza huwa nama idan mutum ya bacci salasa uqadin kulle kulle guda uku zai zo ya kudurta maka yadribu ala makani kulli uqdatin kowane kulli sai in ya in ya in ya kulle ya kulle ya zan ya dauri tamau sai rankwashi a wurin kuma yace alayka laylun tawilun akwai sauran dare mai yawa farkut ita bacci da sauran dare fa idistaiqaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, idan ya farka fa zakarallaha sai ya ambaci Allah in hallat uquda sai kulli ɗaya ya warware fa in tawadda'a idan ya alwala in hallat uquda sai ɗaya kullin ya kwance ya warware fa in salla idan ya salla in hallat uquda sai ɗaya na ukun shi ma sai ya warware fa asbaha nashitan sai ya waye gari cikin nishadi da karsashi tayyiban nafsi da farin rai yana cikin kwanciyar hankali wa illa idan kuwa ya farka bai ambaci Allah ba bai yi alwala ba bai yi sallah ba asbaha khabisan nafsi asbaha khabisan nafsi sai ya waye gari cikin ɓacin rai da damuwa kaslan cikin kasala da galabaita sai ji kowace gaba tashi ta yi ruku ta gaji asali ba wai diga ce da ya wuni yana yi ajiya ba ba daka ne da ta wuni tana yi ba wannan kasala tana biyo bayan rashin ambaton Allah ne in an tashi ko kuma ya zama ma tun farko ba a tashi ba din saboda haka ga koda da ka farka din ashe akwai kuma ladubba da zaka bi guda uku ladabin farko ka ambaci Allah za mu zo mu tattauna wace addu'a ake yi me ya dace a karanta me ake karantawa ladabi na biyu alwala ladabi na uku sallah to idan kai waɗannan su kenan sai ka koma ka kwanta kai bacci to in gari ya waye ka tashi sai ka tashi cikin karsashi da nishaɗi da farin rai to da za ka farka ya zama kai abin da ya dame ka kawai saboda fitsari ya dame ka ko wata larura ko yunwa ko makamantan haka ka je ka biya wa bukatar wannan larura baka ambaci Allah ba balle kai alwala balle kai sallah har yanzu fa wannan kulli yana nan a tattare da kai dan haka ba farka wacce ke kwance kullun ba amma me ce fa kafa idan har ya farka fa zakarallaha yana farkawa sai ya ambaci Allah madaukakin sarki aka ce in hallat uquda sannan sai kulli ɗaya ya ainihin kwance kaga ashe anan ma idan ya ambaci Allah ya sake komawa ya kwanta akwai sauran kuduri guda nawa akwai sauran biyu fa in tawadda'an hallat uquda idan yayi alwala kuma sai kuduri na biyu sai ya kwance nan ma da zai yi alwala ya koma ya miƙe ya kwanta kaga akwai sauran kulli daya sai ce fa in salla to idan yayi salla in hallat uquda sai ɗaya kullun sai ya warware fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan sai tashi cikin karsashi da nishadi idan kuma bai bi waɗannan ka'idoji da ladubba ba sai ya tashi cikin ɓacin rai da damuwa da kasala da nunkufurci ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to me yasa Imam bukhari ya kawo wannan hadisi an samu wani babban malamin fiqhu wanda tun yana fitar da fiqhu fiqhu fiqhu a hadisi har ya koma yana fitar da fiqhu a Qur'ani shine al-Imam Abu Bakar ibn al-Arabi ya rubuta littafi ya sanya mishi arizatul ahawazi yayi sharhin sunan tirmizi sharhin da yana ɗaya daga cikin sharhohin sunan tirmizi na farko ya fitar da fiqhu a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi can kuma da ya nishadantu sai ya tinkari alqur'ani shi ma sai ya ce ahkamul qur'an ya rubuta littafi ya fitar da hukunce hukunce na alqur'ani to wannan malamin da ya karanta wannan hadisi ya nazari da kyau kamar yadda za mu ji sai ya ce to yana fahimtar Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi ne dan Bukhari ya nuna sallar da rawajiba ce sai malamai suka ca a kan shi suka ce mishi a'a ka arbakin Bukhari ka ci mishi albasa Bukharin da bayan babuka nan gaba kaɗan zaka ji ya ce sallar dare ba wajiba ba ce ya rubuta da alƙalamin shi don haka imamul bukhari ya kawo wannan hadisi ne ba dan ya nuna sallar dare dole ba ce amma sallar dare tana da falala daga cikin falalolinta kaji za ta haifar maka da tashi cikin nishaɗi da farin rai idan baka yi ta ba kuma za ta haifar maka da kasala da nunkufurci ya rage maka sai ka zaɓa amma ba a ce dole ba ce kaga falalar da ake nuna maka kwaɗaitar da kai ita ake yi ina fata an gane dan haka mu fahimta Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne dan ya kwadaitar da kai game da in ka farka da daddare ko da fitsari zakai yi ko kashi zakai ko zaka ci wani abinci ko zakai yi wani abu ka daure ka ambaci Allah ka daure ka yi alwala ka daure ka yi sallar nafila ko da raka'a ɗaya ce to za mu zo mu tattauna idan kuma ka gama cinye nafilfilin rabon wannan daren fa duk za mu zo mu tattauna insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ibn hajar ya tsawaita wajen sharhin wannan hadisi don haka nake so za mu bibiya kamar yadda muka saba mu karanta wurare masu matukar muhimmanci kwarai da gaske a nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya aqidu shaytanu shaytan yana kudurtawa shin a nan me ake nufi da shaytan ana nufin shaytan iblis ko kuwa ana nufin ɗaya daga cikin shaiɗanu waɗanda suke karkashin iblis ko kuwa ma ana nufin alqarib wanda yake tare da kowane ɗan adam musulmi ko kafiri shine malam ya ce ka annal murada bihi aljins a zahiri dai abin da ake nufi jinsin shaiɗanu ake nufi don shaiɗan ba kwaya ɗaya ba ne shaidanu suna da yawa to jinsi ne na daga cikin aljanu idan kangara te kangara ga saurayi na aljani sai a kira shi marid jam'i marada to idan ya tsufa ya zama gawurtaccen masharranci a cikin aljanu shine sai a kira shi sheda to wancan kuma wanda suka yi muƙabala a gaban Allah maɗaukakin sarki ya nuna rashin mutuncin shi shi kuma shine iblis to malam ya ce a zahiri abin da ake nufi a nan shine jinsin shaidan wato ɗaya daga cikin shaidanu irin waɗannan tsoffin kangararrun aljanu wa fa'ilu zalika huwa alqarin aw ghayruhu yace to wanda yake aikata haka in ma dai ko ya zama alqarin ma'ana alqarin shine wanda ya zo cikin hadisin sahihu muslim suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani cikin ku sai da ya zama yana tare da wani shaidani wanda iblis ya wakilta shi akan shi dan ya rinka batar da shi kamar yadda Allah ya wakilta wasu mala'iku wasu na tsaranka wasu na rubutun ayyukanka to iblis shi ma yana da wakili da zai rinka batar mishi da kai ina fatan an gane to wannan ainihin wato ibilishi wannan shaidani da ke tattare da kai shine alqarin to shi ma shaidani ne sai malam ya ce to ko dai ya zama wannan karin din ne ko kuma wani shaidani ne daban wa yahtamilu an da bihi ra'su shayatin ta iya yiwa kuma uban ubansu ne can shi iblis din yace wa huwa iblis ta yiwu ya zama shi ne وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه ta iya yi wa ba shi iblis din ne yake maka wannan kudurin da kanshi ba amma saboda shi ke turo wanda ke maka sai a danganta abin zuwa gare shi sai ya zama shi za a ce shi ne ake nufi da shaidan anan amma ana nufin saboda ya aiko wani fitsararren ya maka ne aura da المصنف fi babu sifatil Iblis. dan haka Al'imamul bukhari zai sake kawo mana wannan hadisin anan gaba a wani babi dangane da babin da Imam Bukhari zai zo ya karantar da mu yaya siffar Iblis take min badi'il khalqi daga cikin tarihin farko farkon halitta Allah to Iblis yana daga cikin farko farkon halittun Allah to yaya siffar shi take ka san in kana karantawa a katun ko a mujallu ko a wurin yara ko yan drama sai ka ga an yi shi da rindime man ciki da siraran kafafuwa da kunnuwa da manya-manyan idanuwa shin haka yake to imam al-bukhari zai kulla maka babi zai ce maka babu sifati iblis hatta iblis sai an siffanta maka yaya yake dan ka watsar da yan katun da yan drama ka ɗauki wanda ya zo daga wurin rabbil izzati wal jalal na fata an gane saboda haka gaskiyar lamari abinda malamai suka fi karkatuwa a nan dai shi wannan shaidani alqarin ne shi wannan wanda yake tare da kai koyaushe saboda akwai nau'ukan cutarwa wanda shi ne yakan yi maka don shi koyaushe yana tare da kai ko an fahimta jama'a to mas'ala ta farko kenan wadda za mu ainihin tattauna dangane da abin da ya shafi wannan hadisi kenan yanzu abin da muka karkata akan wannan shine shi shine shaidanin da yake maka wannan ainihin kuduri a kanka ina fata an gane to sai kuma dangane da ainihin wato da ya asbaha tayyiban nafs zai waye gari cikin ainihin farin ciki kun san annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam ai li sururihi bima waffaqahu Allahu lahu min at-ta'a zai waye gari ne yana cikin farin ciki saboda dacewa da Allah ya nuna mishi ya bashi dama yayi ta'a wa bima wa'adahu min as-sawab kuma zai tashi cikin farin ciki ne saboda lada da Allah ya mai alƙawarin zai samu wa bima zala anhu min uqadi shaytan kuma zai tashi ne cikin farin ciki saboda wannan kuduri da shaidan ya mai diya warware kaza kila ibn hajar ya ce haka dai masu sharhi suka ce saboda shi ibn hajar kamar yadda muka sha faɗi yana tattaro ainihin sharhohin da aka yi wa bukhari ne ya zo ya tace ya kawo abin da yake ingantacce daga cikin haka sannan kuma hadisan su kuma da bukhari ya kawo yana bibiyar littattafai ya je ya biyo duk inda riwayoyinsu suke ya haɗa ya sharhi don haka wannan littafi ba wai sharhin bukhari ba ne kadai fathul bari sharhi ne na sunna shi yasa suke ce mishi kamusu sunna dictionary ne na ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam dan duk wani hadisi ko da bukhari bai kawo shi ba kana nan sai kaga ibn hajirin ya kawo shi a munasaba wani hadisi ya hada yayi sharhin shi in ma bai inganta ba fa kana nan kana tafiya sai kaga ibn hajar ya gama sharhin wanda ya inganta ko sai ya ciyo kwalar wancan kuma sai zo ya bayyana cewa amma wannan bai inganta ba haka yake al'amari shi shi yasa aiki ne na babban malami wanda in ka siffanta shi da professor ka rage mai daraja saboda duk duniya yau ba za ka samu professor da zai iya maka wannan aikin ba ko kun fahimta jama'a ire-iren waɗannan malaman ba a ƙaddara su da digiri muna nan da malami yanzu Muhammad Ali a bin a Makka ko ko ko digiri baya da shi diploma ce yake da ita ko ka ce HND amma haka yana nan yayi wa sahihu muslim sharhi mujalladi 27 yayi wa sunanin nasa'i sharhi mujalladi 42 ina fata an gane so irin waɗannan malaman su karka in ka ce suna da digiri wai dan ka zo kana girmama shi ka ce ya yi digiri ka rage mai daraja dan digiri abu ne da kowanne figaggen mutum zai iya zuwa ya akuyarin nashi amma karatun irin waɗannan to baiwa ce Za ka ga Allah ya jarabce su ne da son karatu har su kai irin wannan matsayin amma digiri academic digiri ba zai iya samar da wannan aikin ba idan yanzu ma ka tafi kana digiri ka bai wa lecturer ka ko supervisor ka ka bashi topic cewa za ka yi sharhin sunan ibnu majah sai ce wa yake da lokacin da zai maka supervision sai ce dauki hadisai uku kawai ka yi sharhi mu dan samu mu dan tattauna kawai shikenan ka samu kwalin ka kai tafiya ka samu abinci ba haka suke faɗi ba like <laughs> ya kiyaye lamuran duk sun zama ciwa-ciwa ne gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa sai ban da Allah ya tsare to shine sai yake cewa ainihin wato ibn hajarin al-asqalani ya kawo wannan yake cewa to haka dai suka ce ce, wallazi yazharu amma maganar da tafi karfi anna fi salatin laili sirran fi tayyib fi tayyibin nafs yace gaskiyar lamari ita sallar dare tana da wani sirri ne na haskaka zuciya sallar dare tana da wannan sirri ba wai zai tashi yana farin ciki ba ne saboda jiya ya yi da'a da daddare an yi mai alkawarin zai samu lada kaza kuma yana farin ciki kulli ya kwance ya ce sallar dare tana da wani sirri ne na haskaka zuciya wa in lam yastahdhir musalli shay'an mimma zukira ko da masallacin da ya sallar dare duk waɗannan abubuwan ba su zo mai cikin tunanin shi ba ya yi sallar shi da daddare ya yi alwala ya zikiri ya koma ya kwanta sai ya tashi cikin farin ciki bai taɓa tuno irin ladan da za a bashi ko cewa kulli ya kwance ko kuma ma yana farin cikin ya yi dace da ɗa'a ba ko bai yi tunanin haka ba in dai ya yi sallar dare sai kaga ya tashi cikin fara'a da kwanciya hankali ita sallar ce take da wannan sirrin ko kun fahimta jama'a sai ce wakaza aksuhu hakanan kuma akasin haka to me yake nufi da akasin haka rashin yin sallar dare kuma eh shi kuma yakan tayar da mutum cikin damuwa da ɓacin rai kamar yadda ainihin ya zo a cikin hadisi da kasala wa ila zalika al-isharatu bi qawlihi ta'ala ai maganar Allah da Allah yake cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila wannan magana tana ishara ne zuwa ga haka da Allah yake cewa lallai tashi da daddare a yi salloli shine fi tsananin dacewa da abin da ke zuciya da abin da baki yake faɗi bakinka ya karanta zuciyarka sai ta haske shine ce wannan sirrin ne Allah yake ishara a cikin wannan ayar wa qad istanbata ba'dhum minhu anna man fa'ala dhalika marra ثم عاد la ya'udu لا يعود bil الشيطان بالعقد المذكور sadiyan. to da wannan ne sai wani malami babban malamin fiqh ibn hajar da bai bayyana kowaye ba sai ya ce shi wannan malami sai ya ce to duk mutumin da ya farka ya yi zikiri ya yi alwala ya yi sallah sai ya koma ya kwanta idan da zai sake farkawa karo na biyu to ko da bai yi zikiri ba bai yi alwala ba bai yi sallah ba to shedanin ba zai sake dawo mai da kullum ba dan ya riga ya yi maganin matsalolin wannan daren wastasna ba'dhum sai wani malamin kuma sai saraf ya ce a'a ba kowa da kowa ba lallai wasu in sun yi haka al'amari ya faru ya ƙare amma daga ciki sai ce mimman ya komu wa yadhkur wa ya wa yusalli man lam yanhahu zalika anil fahsha bal yaf'alu zalika min ghairi an yuqli'a kun ji wani ilimi jama'a bayan da malamin ya gamsu da cewa eh idan ka tashi kai waɗannan abubuwa ka koma ka kwanta to in ka farka ba matsala ba sai ka sake yi ba sai ce amma duk wanda sallar shi ba ta hana shi alfasha to ko ya yi waɗannan abubuwan ya koma ya kwanta shi ɗan zai sake dawowa ya kulle shi saboda sallar shi ba ta da amfani dama inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai ya zama shi sallashi shi bata hana shi wannan to duk wanda sallashi ta kai bata hana shi wannan ko to ko ya kwanta karo na biyu shedan zai sake zuwa ya sake kulle shi ina fata an gane Wallazi والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم alal والعزم على Hajar kuma sai ya سيقار bayani da cewa to ƙarin bayani dangane da fito da al'amarin dalla dalla akwai bambancin wanda zai yi sallah ya yi zikiri ya yi komai ya sake komawa saban Allah kashe gari amma kuma sai ya nadama ya tuba yau kuma sai ya sake tashi ya sake zikiri ya sake alwala ya sake sallah ya ce to irin wannan Allah yana kiyaye shi wa bainal musir da wanda yake shi waɗannan salloli da zikiri ba sa hana shi komai yana dogewa akan saban Allah kun san akwai wanda duk irin abin da musulmi suke zai yi amma za ga ba abin da yake sauyawa na daga saban Allah da yake yi to irin wannan wannan zikiri da wannan sallah da wannan alwala ba sa ainihin sa shaidan ya gagara dawo mai zai dawo mishi ina ba ka fahimta ka sallar farilla ma ba ta kare shi daga yin waɗannan abubuwan ba balle sallar nafila ne abin da yake so ya nuna Ya yi sallar farilla a zamanin sayyidina Umar ne ko zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka ce ai wani gashi dai kullum an fita sallar isha sai kuma ya tafi sata da an fita sallar isha sai ya fita sata sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to in dai yana yin sallah sallar shi za ta hada shi sai aka ce ai kuwa da an fita sallar isha da shi ake sallah sai ce to sallar ba ta da amfani kenan wato lallai ne yadda Allah ya siffanta sallah in dai sallah ce to ta hana alfasha to wani fa jama'a ba wai kafin azumi ba a cikin wannan watan azumin da ake ɗaura shaiɗanu da gagararrun aljanu fitsararru yana yin sallar tarawihi jama'a zai fita ya je shan giya ko neman mata ko duk wani sabo da ya saba yi malamai suka ce to wanda kaga ya kai haka to ya kai magaryar tikewa kenan yanzu ba wani shaidani ne yake jijjiga shi ba shine da kanshi yake jijjiga kanshi Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan tattaunawa ta farko dangane da abin da ya shafi farin cikin da yake faruwa da kazar-kazar da kake jin kana yi saboda ka yi sallar dare albarka sallar dare din ne yana daga cikin sirrin ita sallar dare din to bayan duk da ibn hajirin ya gama kawo waɗannan sai ya ce tambihatun ga wasu tattaunawa masu muhimmanci dangane da wannan hadisi da yake so zai faɗakarwa a kai al'awwal faɗakarwar farko zikirin laili fi qawlihi alayka laylun zahir ikhtisas zalika bi naumin laili a cikin hadisin kun ga cewa shaidanin yake alaika lailun tsawilun to shin wannan hadisin kenan a sallar dare ne shaidanin yake zuwa yake kulli ko kuwa a sallar a baccin dare ne yake zuwa yake wannan kulli ko kuwa baccin rana ma ya ce to a zahiri dai tun da ka ji hadisin shi kanshi shaidanin cewa yake alaika lailun tawilun ya ce to a zahiri a baccin dare ne kawai shaidanin nan ke zuwa yi wannan kulli sai ibn hajirin ya ce wa huwa kazalika haka abin yake lakin sai dai kuma la ya ba'adu an yaji a misluhu fi naumin nahari ba abu ne mai nisa ba ba abu ne gagararren abu ba a ce haka za ta iya faruwa a baccin rana kan naumi halatal ibrad masalan kamar irin in zafin rana ya zafi sai ka je ka kwanta kana dan hutawa dan ka dan shakata ولا سيما على تفسير البخاري من أن المراد بالحديث musamman ma a yadda shi شي ya ɗauka abinda ake nufi da wannan hadisin da muka karanta wanda ya farka ya ambaci Allah ya alwala ya sallah to shi imamul al-Bukhari sallar yace abin ma da ake nufi sallar farilla to kaga tunda ma sallar farilla ce ashe kenan har da rana haka tana iya faruwa ina fata an gane to wannan ita ce matsala ta farko wadda malam ya faɗakarwa a kai wato kamar yadda shaidan zai iya zuwa ya yi maka haka da daddare to zai iya zuwa ya maka haka da rana ثانيها فذكروا تبيو إد ابن العرب أن البخاري أو ما هنا إلى salatin صلاة الليل لقوله يعقد الشيطان وفيه nazar magana da na faɗa muku ibn al-arab ya cewa bukhari yana nuni ne zuwa ga cewa sallar dare wajiba ce da wannan hadisin da ya kawo cewa shaidan yana kuduri sai shi ibn hajar ya ce akwai gyara a cikin fahimtar da wannan malamin ya yi. shi sa wani lokaci in kana karatu littafan sharhi ko sai ka natsu da kyau in ba haka ba sai kai zarbabi ka fahimci abin da ba shi ne malamin yake nufi ba in ma banda albarkan musulunci jama'a littafin da aka rubuta shi shekara ɗari shida ɗari bakwai ɗari takwas a haife ka baka wuce shekara ashirin da biyar ba ko talatin ka karanta littafin ka fahimta dan littattafan sharhi ba karantar da su ake ba waɗannan sharhohin da muke karantawa ba wanda za ka zauna ya karantar da kai ba wanda ya karantar da musu matanin za a karantar da kai saura kuma kai ne za ka zauna da gwargwadon fahimta ta harshen larabci da fiƙihu da sabo da karatun maganganun malamai kai fa za ka zauna ka karanta ka fahimce su abin da aka rubuta shekara ɗari takwas da ta wuce shekara ɗari shida kuma ka duba albarka addinin musulunci yaran da ake saduwa da juna da shi a duniyar musulunci shine larabci idan aka kawo maka turanci irin na su tafawa balewa wani lokacin kai karamin dan boko yanzu gaba ɗaya sai digirin ka ya nemi ya lalace a shafi guda amma yanzu ka duba irin waɗannan manyan malamai da muka ce ba a gwada karatunsu da digiri sai kaga kana karanta kana fahimta wannan yana daga cikin albarkar harshen larabci wanda wannan irin albarkar ta bada dama Allah ya saukar da saƙon shi na ƙarshe a cikin shi sai ka ga da zarar ka iya yaran kana karanta sai ka ji kana fahimta kamar da harshen mahaifiyarka ina fatar an gane to imamu ibn al-arabi Allah ya gafarta mishi shi sai yake fahimta cewa bukhari yana nuni ne da wannan hadisi akan cewa sallar da rawajiba ce sai ibn hajar ya ce a'a akwai gyara a cikin fahimtar ka ibn al-arabi faqad sarraha al-bukhari fi khamis tarjamatin min abwab at-tahajjud bi khilafihi haythu qala min ghairi ijabin yace yo ai bukhari karara ya fito a cikin babi na biyar wato can baya ma kenan da muka karanto a inda bukhari yake cewa babin da ke bayani akan kwadaitarwa game da sallar dare amma ba tare da an ce wajiba ba ce to kaga ai baka baka a bakin bukhari ka ci mishi albasa ba to amma haka al'amarin yake wani lokacin sai kaga ka karanta abu ka karanta abu ka karanta abu in ma ban da baiwa irin ta addinin musulunci irin waɗannan malamai fa sun yi rubutu ne lokacin su babu kwamfuta babu biro mai kwallo alƙalami ne mai fashin goshi kawai da za su dangwala su yarfe su zo su rubuta amma in suka karanta abu sai ka ga lokacin da suka zo za su yi wata magana sai ka ji sun tuno abin da suka karanta shekara talatin da ta gabata amma kuma fa gaskiya akwai sirri ina son ku gane wannan ilimi na musulunci wallahi tallahi ba haka siddan Allah yake taskacewa malamai shi ba sirrin shine babba bin dokar Allah tsoron Allah sannan addu'a sai kaga ka karanta abu bayan lokaci da zaran matsala ta zo sai kaga kana iya tilawar abu ko kun fahimta jama'a shine shahararriyar qadiyya ta al-Imam Shafi'i da wake da yace shakautu ila a su a fahami fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurul lay wa nurul lahi la yuhda Imam Shafi'i ya kai kuka wurin malamin shi ya ce yana da matsala hadda ba yi da fahimtar karatu sai ya ce to kaga ilimi nan da muke koya maka haske ne na Allah hasken Allah kuma baya ba da shi ga mai sabon Allah shi yasa ɗaliban ilimi sai ku yi taka tsantsan gwamma kowa da kowar wake wanda di ya saba ma Allah daga cikin fasikan cikin gari damejin da zai samu gare shi da sauki amma kai damejin in yazo zai same ka dai a cikin addinin ka ko a cikin ilimi saboda haka sai kai taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kun ji wannan matsala kenan dan haka gaskiyar lamari al-Imam al-Bukhari baya wajabta ainihin sallar dare وأيضا فما تقدم تقريره من أنه annahu الصلاة salatu hahuna? على المكتوبة يدفع ما قاله ابن arabi أيضا haka kuma ma bayanin da muka gabatar cewa wannan hadisi da Bukhari yake magana akan ka tashi ka yi zikiri ka yi alwala ka yi sallah Bukhari ya ce yana nufin sallah sallah ta farilla ne wato sallah asuba kaga wannan ma ya tunkuɗa ka kawo cewa bukhari ya kawo wannan ne don ya kudurta cewa sallar dare wajiba ce ashe ma shi sallar da yake nufi ita ce me asali ta asuba ma yake nufi ba ta nafila ba Walam ولم bi ijabi bi ijabihi illa an ba'd at-tabi'ina Allahu akbar ibn hajar yace tunda nake ban taɓa ganin inda aka ciro cewa wani malami ya ce sallar dare wajiba ba ce sai dai wani cikin tabi'ai wanda shi ne kawai na taɓa ganin an ba da labari amma ba haka ba ya ce ban taɓa gani ba to su ibn hajar fa su ne suke da authority su ne suke da ikon su ce ba su ga kaza ba ko a iya bincikensu saboda kai in ka je ka ga abin da suka karanta in ka ga littattafan da suka tara suka bincika suka karanta za ka yi mamaki ba wai irin ustazai ne na yanzu ya sai bulugul maram ya aje ya sai riyadu salihina ya aje yana da subul salam yana da nailul autar sai in hayaniya ta taso ya duba nan in ya nazari ya yi rawani a zo a yi muƙabala su fa in suka sai littafi kaf suke karance shi eh kaf suke karance shi sannan su aje ba wai ajewa ake ana jiran ko ta kwana ba a'a shi yasa idan ta kure musu suka yi tafiya in suka so rubuta littafi da ka sai ka ga suna iya tuno abubuwan da suka karanta sai ka ga ina ce maka ka duba littafi kaza ka duba littafi kaza a lokacin ba zai faɗa maka shafi ba saboda baya kusa da littafi ka duba littafi irin zadul ma'ad da ka aka rubuta shi ka duba littafi irin at-targhib wa tarhib da ka malam abdul azim ibn al-munzir ya rubuta shi al-munziri da ka ya rubuta shi yayi tafiya ne ya zauna ya rubuta shi sai da ya gama rubutawa ne ma daga ƙarshe sai ya ce to mai karatu sai a karɓa da haƙuri saboda mun rubuta wannan ne da ka saboda mun yi tafiya al'amuran da muka zo ne ma ba su samu ba muka gabar mu ɗanyi wannan aiki ce to sai a ɗanyi haƙuri mujalladi nawa mujalladi hudu hmm. Allahu akbar قال ابن العربي الإمام قال ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر يتي شذ بعض التابعين أن سامون دقت تابعي da ya fita daga cikin fatoyin da aka saba fa aujaba qiyamal layli yace sallar dare wajiba ce walau qadra hal ko da gwargwadon yadda za a matsi nonon akuya kaga gwargwadon minti nawa ne za a matsa nonon akuya minti goma sha biyar ko minti talatin to ce ko da gwargwadon haka ne dai ka samu ka yi sallar dare cikin tabi'ai aka samu wani malami ya faɗa haka ya ce sallar dare wajiba ce to kaga yanzu wannan malamin aka zo in aka ce salloli wajibai guda nawa ne guda shida kenan azhar la'asar magariba isha asuba sannan kuma sai sallar dare Allahumma sai dai in yana nufin cewa wani istilahi da suka yi cewa akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi don akwai malaman da suka bambance farilla sai su ce shine abin da ake da nasi karara dole ne sai a ce farilla ne don haka azhar la'asar magariba isha asuba sai ce farilla ne ita kuma sallar dare sai ya ce wajiba ce wato nassin da ke wajabta ta bai bayyana karara ba harin malamai suke a kai annahu mandubun ilaihi sallar dare a bace wadda an so a yi ta wa gairu hu anil hasan wa ibn sirina an samu kuma wani malami wanda ainihin wato ba ibn abdul barri ba ya ba da labarin irin wannan fatawar ta cewa wajiba ce daga wa daga al-hasan al-basri da malamin imamu malik muhammad ibn sirina su ma kuma an samu wasu malamai sun ce waɗannan malaman sun ce wajiba ce wallazi wajadnahu anil hasan sai ibn hajirin ya ce to amma dai mu da muka bincika fatawar da muka samu daga alhassan al-Basri ma akhrajahu muhammad ibn nasar wa ghayruhu anhu annahu qila lahu ma taqulu fi rajulin istazhara alqur'ana kullahu la yaqumu bihi inna ma yusalli maktuba. yace mu fatawar da muka samu daga Al-Hasan Al-Basri ita ce fatawar da Malam Muhammad Ibn Nasar Al-Marwazi ya ruwaito yana da littafin Qiyamul Laili ya ruwaito cewa daga ainihin wato shi Al-Hasan Al-Basri aka tambaye shi aka ce algafata mala mutum ne ya haddace Qur'ani da ka gaba daya amma baya sallar dare ko kwaya ɗaya karanta Qur'ani sai dai sallar farilla kawai yake yi faqala sai ya ce aminallahi hadha anya wannan ko daga Allah ne hadda tashi daga Allah ce ko dai wani magani ya sha na hadda kawai ya bi dare ɗaya haddace ko kun fahimta maganganu ne irin na malamai wannan hadda daga Allah ce kuwa eh ina ina dan zuwa tukuna gashi ya ce wa fi fi ba'd an-nusakh al-matbu'a ina jin irin ku ce yace la'ana Allah wa fi mukhtasar qiyam al-layl babu hukumi ko eh la'amrullahi ina fata an gane a wata nuska ya ce la'anallahu haza Allah ya tsine wa irin wannan Allah ramma guda ya haddace Qur'ani amma baya karatun sallah da daddare baya sallar dare sai dai farilla Allah wadaran shi amma a cikin wannan nuska ya ce aminallahi haza wannan mutumin na Allah ne ku haddata shi daga Allah ne inna ma ya tawassadul qur'an ya mai da qur'an ya zama matashin kai kenan <laughs> wakila lahu sai aka ce da shi ala gafata malam qala Allah ta'ala ya Allah ne yace faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa kala na'am sai yace e Allah ya faɗi haka gaskiya ne ba ma musu walau kadra qadra na aya amma ko da aya hamsin ya karanta mana da shi mahaddaci ne wakana kana hadha huwa mustanidu man naqala an al-hasan al ibn hajar ya ce kaga wannan fatawar ita ce madogarar waɗanda suke ba da labarin cewa alhassan albasri ya ɗauki cewa sallar dare wajiba ce amma an ka saba da karatun maganganun malamai wannan maganar ta alhassan albasri bata isa ta sa ka ce ya ɗauki sallar wajiba ba ce yana nuna aibi ne ga wanda ya haddace qur'ani a ce baya sallar nafila kuma sai eh, sai sai sallar farilla ina fata an gane wa naqala tirmizi wa an ishaq ibn rawiya tirmizi ya bada labari yace malam ishaq ɗan rawiya kuwa annahu qala yace inna ma qiyamul laile ala ashabil qur'an sallar dare ai ga waɗanda suka haddace qur'ani ne take wajaba wa hadha yukhassisu ma naqala an al wahuwa wa huwa aqrab yace to kaga wannan maganar mata ta fi dama dama zata ɗan gyara maganar can da aka ciro daga Hassan, wato ana nufin ita sallar dare ta fi cancantar waɗanda suka haddace alkur'ani walaysa fihi tasrihun bil wujubi aidan yace ita ma fa maganar ta hasan ta malam isaq dan rawiya a cikin ta bai nuna qarar wajibi bane amma dai duk kwadaitarwa ne saboda akwai hadisi wanda mun karanta shi kuma zamu dawo za mu sake karanta shi insha Allahu ta'ala hadisin samuratu dan jundu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya yi mafarki an kewaya da shi har gidan wuta sai ya ga wani mutum a kwance shi wannan mutum ga kuma wani nan yana gefen shi sai wancan ya yi yunkuri sai wannan ya tashi sai ya ɗauki dutse sai ya kwankwatsa kan shi da annabi ya tambayi wane ne wannan ake kwankwatsa kan shi ce wanda ya iya karatun qur'ani ne amma in dare sai ta tabbaci ba zai tashi yana karanta shi ba to kaga kwadaitarwa ake yi da kuma nuna cewa mutumin da ya karanta alqur'ani ya haddace alqur'ani sabanin irin yadda mu muka dauka a nan ƙasa Hausa ko ƙasashen Borno ko ƙasashen Yobe gabashin gabas maso arewacin Najeriya kawai mutum ya haddace Qur'ani kenan. ba wasu ƙarin ayyuka da ke kan shi a'a wannan darajar tana zuwa ne a ƙarƙashin wasu ayyuka kuma da zaka tashi kana yi ba wai kawai da an dube ka a ce ai ya haddace alqur'ani wai wai wai wannan ya haɗiye qur'ani haka naji suna cewa ƙasa adamawa a ce ai ya haɗiye qur'ani ya haɗiye qur'ani yace a ya haɗiye qur'ani eh. ya haddace kenan a'a in ya haddace to ana son a ga bambanci wajen wasu ayyuka amma Allah ya kyauta wani lokacin sai ga waɗanda suka haddace ɗin kuma sai su koma kawai sai to roƙo suke musamman ustazan zamani yanzu wai ya haddace qur'ani kuma wai kullum abin da yake so ya rinka sa kankama kankamar riguna yana kafa hula a gaban goshi da inda aka je sai a ce wai ya hada hadda har haddata ta zube yana nan yana doro a cikin riga ta sha sati ko kun fahimta jama'a dagewa za ka yi aiki ne wurjanjan ba kuma shi kenan kwanciya za ka yi ba na fatar an gane Allah ya taimaka to jama'a kun ji faɗakarwa ta biyu wadda mun tattauna gani da cewa sallar dare ba wajiba ba ce kuma wanda duk ya fahimci cewa wajiba ce ya yi kuskure wanda ya fahimci cewa bukhari na nufin sallar dare wajiba ce shi ma ya kuskure Salisu salisuha faɗakarwa ta uku da za mu tattauna malam ya ce wa qad yazunnu anna bayna hadha alhadisi wal hadisi al-ati fi wikala min hadisi abi huraira alladhi fihi anna qari'a anna qari'a ayat kursi inda nawmihi la yaqrabuhu ash-shaytan mu'arada akwai wani hadisi za mu zo mu karanta shi a babin kasuwanci nan gaba insha Allah ta'ala shine zai zama hadisi na 2311 wannan hadisi za mu ji annabi yana cewa wanda ya karanta ayatul kursi a lokacin baccin shi to shaidan ba zai kusance shi ba idan za ka yi bacci ka karanta ayatul kursi shaidan ba zai kusance ka ba ta iya yiwa wani ya ce to in an haɗa wannan hadisin da wannan da muke wa sharhi yanzu na cewa shaidan yana zuwa ya kudurci kanka so uku to sai a ji mai yiwa akwai tufka da warwara ya ce walaisa kazalika ba haka abin yake ba babu tufka da warwara li'anna al-uqada innama hummila ala al ma'anawi ma'nawi yace saboda kullun da ake magana ai ba wata igiya ce wadda ana ji ana gani yake ɗaukowa ya ɗaure ba ɗauri ne na ma'ana kamar yadda zaka je a ce wani duk ka ɗaure min jiki in ka duba sai ka ga ina igiya babu wani dillakar jikina ta yi sanyi da wani fridge aka sa ta yi sanyi ko kun fahimta jama'a abu ne yake kyankyasuwa a zuciyarka yanzu yanzu aka baka tsoro sai ka kasa zuwa gida haka ne ko ba haka ba amma fa kai baka ga wani abu ba kawai dai an baka tsoro ne ashe asali kenan wannan daurin da ake magana dauri ne na ma'ana ba dauri ne na haƙiƙa ba wal qurbu ala al amri al hissi wa kadha al aksu fala ishkala sai yace hatta kusanta din da aka ce shedan ba zai kusance ka ba kusanta din ma al'amari ne wanda yake ainihin wato al hissi wato kusanta da ake cewa ba zai kusance ka ba zai cutar da kai ba ba zai maka wani mugun abu ba to ba zai maka wani mugun abu ba da kuma ya kama ya ɗauri ɗauri na ma'ana babu tufka da warwara idan da ya zama dukkan su hissi ne ko kun fahimta ba zai kusance ka ba amma kuma nan sai aka ce zai zo ya ɗaure ka da igiya kuma in gari ya waye a ganka ɗaurarre da igiya sai a ce an samu tufka da warwara amma tunda kusantar ta hissu ce hakika ba zai kusance ka ba amma ɗaurin fa na ma'ana ne don haka ko da bai kusance ka ba ka karanta ayatul kursi amma zai iya maka wannan ɗaurin misali ba lallai ne in ka ga an ce mutum aljani ya kama shi fa sai ya shiga jikin shi ba aljanin zai iya tsayawa a can jikin bango shi kuma yana wancan jikin bangon amma kuma aljanin gaba ɗaya gashi nan ya sa jikin shi yana rawa kamar yana cikin shi ne masu rukuya ba su fushe da haka so da dama aljanin zai koma ya fita gefe guda amma kuma yana wahalar da wannan da yake jiki wanda yake cewa yana jikin shi ashe abin da wannan yake nunawa babu tufka da warwara tsakanin hadisan guda biyu sai ce iz la yalzamu min sihirihi iyahu masalan an masahu cewar zai daure shi irin dauri na masu sihiri baya nufin cewa sai ya taba shi domin wannan daurin da ake maka magana ibn hajar ya zo ya fassara shi da cewa ɗauri ne irin na masu sihiri wannan da Allah yake cewa wa min sharrin nafasati fil uqad zuwa za a a samu zare sai a kulle in aka kulle sai a karanta wani surkulle shikenan sai ka ji azzakarin ka ya daina tashi shin azzakarin aka zo aka kulle zaren da aka kulle yana can wani garin ma wani lokacin amma kai kuma kana nan sai a ce an kulle shi daga saduwa da matar shi kaga kenan kullin na ma'ana ne ba wai an yi maka gaba da gaba ne gaba da gaba ko kun fahimta jama'a sai ce kama la yalzamu min mumasatihi an yaqrubahu sariqa aw uziya fi jasadihi wa nahwi zalika yace kamar yadda aka ce shedan yayi maka sata baya lazimta fa sai ya zo gaba da gaba daga nesa zai iya maka sata daga nesa zai iya maka sata daga nesa zai iya cutar da kai ina fata an gane fi umumi ahadihima wal aqrab anna al makhsus حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينوي القيام كذا فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان duk dai maganganun su ne cewa in kuma har an ɗauki hadisin cewa da wancan da wannan dukkansu suna magana na kusanta ɗin ma'ana shaidan zai zo ya kama gashin kan naka ne ya yi kulli a jiki ba wai daga nesa ba nan kuma an ce shaidan ba zai kusance ka ba idan ka karanta ayatul kursi yace to in ma har an ɗauke su a haka sai a ɗauka to ɗaya yana magana umumi ne ɗaya kuma yana maganar hususi ne ɗaya sai a ce kenan yana magana akan wanda di ya karanta ayatul kursi to shi shaidan ba zai mai haka ba wanda bai karanta ba shine shaidan zai wa haka shikenan ma'ana yanzu ya maka wani ilimi ne a cikin ilimin hadisi da ake kira ta'wilu mukhtalifil hadis idan hadisai guda biyu suka zo a zahiri kana ganin sun yi karo to sai a marmaza a ce maka a'a ga yadda ma'anar take ga yadda ma'anar take baka fahimci haka ba sai a ce to sake bullowa nan ko kuma kaza ko kuma kaza dan a tabbatar maka da cewa babu tufka da warwara a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam rabi'an na hudu ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين في شرح الترمذي يجي babban malaminmu mai suna abul fadli dan husaini wa kenan ina ɗaliban hadisi wa kenan wannan ibn hajar ne yake cewa babban malaminmu mai suna abul fadli dan husaini ya faɗi a cikin sharhin shi na tirmizi wa kenan al-imamul iraki ya kamata in ka san wani da kaza ka rinka sanin shi da kaza in ka san shi da gumi ran da aka zo aka ce maka abubakar mahmud ko dan mamuda ya kamata ka gane da wa ake ne kada da an dan juya ka dan shikenan an batar da kai kamar dan islamiyya. ibn hajar almajirin iraki ne mai alfiya shi kuma iraki din yayi sharhin tirmidhi ina fata an gane to wannan sharhin nashi na tirmidhi ƙarashe ne amma akan sharhin da wani malami ya fara sai bai karasa ba ya mutu shine ibnu ibnu sayyidin nas ibnu sayyidin nas ya fara sharhin tirmidhi ya sa mishi an-nafhu shazzi fi sharhi tirmidhi sai ya rasu sai al-imam al-iraqi da yazo sai ya karasa sharhin shine yanzu almajirin shi yake cewa malamin mu iraki a cikin sharhin shi da yawa tirmizi ya faɗi cewa anna sirra fi istiftahi salati laili bi raka'ataini khafifataini almubadara ila halli uqadi shaytan akwai wasu nafilfili guda biyu da akan so a fara yin su a sallar dare takaitattu waɗanda ba a tsawaita karatu a ciki sai wannan malami yake cewa sirrin da yasa ake so a fara sallolin dare da ainihin waɗannan raka'o'i biyu takaitattu shine don a samu a warware wannan ƙulli wanda shaidan yayi wa banahu ala anna halla la yatimmu illa bi tamamis sala kuma shi malam iraki ya gina wannan fatawa tashi akan cewa ƙullin da shaidanin yake yi ba zai warware duka ba sai in an kammala sallah gaba daya sai ya ce wa huwa wadihun wannan magana tashi a sarari take li'annahu law shara'a fi salatin thumma afsadaha lam yusawi man atammaha domin da mutum zai fara sallah sai ya yanke sallar da gangan ya ɓata ta za a ce wannan sallar tashi da ya yanke ta matsayin ta ɗaya da wanda ya kammala ta to kaga dalili ne akan kenan idan ka fara yin sallar da din wadda za ta kai karken warware wannan kulli sai in ka gama ta in baka gama ta ba to kulli yana nan kazal wudu yace haka alwalar da za ka fara kurkurar baki da shakar ruwa sai kai koma kai kwanciyarka to kulli na biyu yana nan bai kwance ba wa ka'anna shuru'a fi halil uqad yahsulu bi shuru'i fil ibada wa yantahi bi intihaiha malam yace a zahiri kullin yana fara kwancewa ne in ka fara zikiri in ka kammala zikirin kulli ya gama tsinkewa ya fara na biyu da warwarewa in ka fara alwala in ka kammala alwala ya gama tsinkewa na uku in ka fara sallah ya fara warwarewa in ka kammala sallah ya kammala tsinkewa <laughs> kai malamai kenan zama waɗannan fa a zamanin su fa wani dankali zai ci ku da ku dankali ba man gyaɗa ba kuli haka zai zauna ya ci shi ya sha ruwa wani rogo zai ci kar ka ɗauka wai irin ka ne yadda za a zo a cika maka tebur guda nan ga soyayyen kaza nan ga kaza nan ga kaza nan ga kaza a haka ne fa suke zama jama'a amma sai ka ga suna da lafiyayyen tunani saboda sun lazimci cin halal kuma suna haƙura da yunwa a bisa su ci abin da bai haramta ba a bisa su ci abin da bai eh, halatta musu ina fata an gani Allahu akbar wa kadhal wudu yace to وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين خفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم من حديث عائشة to waɗannan nafilfili guda biyu da ake magana ana so a fara sallar dare da su ya zo a cikin hadisin Aisha Aisha ce ta ce annabin ya fara sallar dare sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da wasu nafilfili raka'o'i biyu takaitattu to ta iya yiwa wani ya ce a ah, yo ai wannan aiki ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma ko annabi ya taɓa yin umarni ga wani yayi shine yake a aikace sai malam ya ce na'am hadisin ya zo annabi ya yi umarni da yin waɗannan nafilfili guda biyu a cikin hadisin da muslim ya ruwaito daga abu huraira wa huwa munazzahun an uqadi shaitan idan yanzu mun ɗauki magana iraki iraki da yake cewa sai in an yi waɗannan salloli guda biyu masu sauƙi sannan kullun nan na shaidan yake kwancewa sai ce to gashi kuma annabi yana yi to shi kuma annabi ai shi kuma ya tsarkaku daga shaidan ya mai wannan kudurin to a ƙarƙashin haka kenan ya yanzu zaka fassara waɗannan na filfili sai malam yace hatta walau lam yarid al-amru zalika la amkana an yuqala ko da a ce annabi ya tabbata shi kaɗai yake bai taɓa bada umarnin ayi ba yace da sai a ce yuhmalu fi'iluhu zalika ala ta'limi ummatihi wa irshaduhum ila ma yahfazuhum min ash-shaytan tunda annabi yana yi in ya tashi sallar yana yin nafilfili raka'a biyu sauƙaƙa sai a ce to yana koyar da al'umma shi ne yana nuna musu abin da ya dace su yi ko da yake shi ya kubuta daga shaidan ya mai haka amma ku ku rinka kwaikwayon shi domin ku shaidan yana iya muku wannan kulli wa qad waqa inda ibn khuzaima malam yace hadisi ya zo a cikin littafin ibn khuzaima min wajihin akhar an abi huraira ta wata fuska daban daga abi huraira fi al hadis a cikin karshen hadisin sai aka ji ya ce hallau uqad shaitan fa hallu uqadi shaytan walau bi raka'ataini annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa hullu zai zama kenan ku warware ku kwance wannan kudurce kudurce da shaidan yake muku ko da da raka'o'i biyu ne to yanzu kaga wannan maganar hadisin nan na ibnu khuzaima ko shi ya amsa mana wata mas'ala da muka tayar idan yanzu ka zo masallaci an yi shafa'i da witri ko an yi sallar tarawihi ko an yi sallar tahajjud raka'a goma sha ɗaya an fahimta idan ka koma gida kai kwanciyarka amma fa kar ka manta kai yanzu a yaushe kai sallolin na tarawih ko ta tahajjud a farkon dare to yanzu ne zaka koma karfe goma ka kwanta to idan ka kwanta din shaidan zai dawo ya yi maka wannan kulli misali to yaya zaka yi sai aka ce to ana umarni da ku warware wannan kullin na shaidan koda da sallar nafila raka'a biyu ce to wannan nafilar asalatan ba a kirga ta a cikin sallolin dare nafila ce mai dalili kamar yadda raka'atul fajiri ba a kididdige ta a cikin sallar asuba ba a cewa sallar asuba raka'a hudu ce nawa ake cewa raka'a biyu to raka'atul fajiri fa wata nafila ce mai zaman kanta ba su da alaka haka waɗannan nafilfilin ko da ka tashi da daddare misali a ce kun yi shawarar za ku rinka yin sallar tahajjud karfe sha biyu na dare sai aka haɗu shi shikenan sai liman sai ya kabbarta yana fara karatu yana kaiwa ghairul alaihi wa waladdallin amin sai aka je karanta qul huwallahu sai ya ruku ya sujuda sai ya tashi raka'a ta biyu sai ya karanta birabin nasi kaga ya takaita kenan to waɗannan nafilfilin an yi su ne na warware wannan kullin ba za a kirga su ba don haka yanzu idan liman ya tashi ya kwararo muku suratul a'rafi to shine sai ku ce raka'a daya in ya tashi ta biyu ya kwararo muku suratul tauba misali sai ku ce raka'a ta biyu to waɗancan fa sai a ce an yi su ne share fage kamar yadda in ka je gidan masu kuɗi zaka ga wani abu da ake ko in ka je hotel ɗin manyan mutane kafin a kawo maka abinci sai ga an kawo maka wani romo ka ɗan sha tukuna wai ya shace cikinka don ka ɗibi girki da yawa ko kun fahimta don duk wani yama da ke cikin ka ya kau to haka duk wani irin gajiya da kasala da ke tattare da jikinka an so ka fara da waɗannan raka'o'i biyu domin ya zama me domin ya zama share fage da warware kullin shaidan da kuma kazar-kazar da nishadi ya zo jikinka to a aikace annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma annabi ya yi umarni da yin su ko kun fahimta jama'a to saboda haka babu laifi a yi su kuma an yi su ba za a kididdige su daga cikin sallolin dare ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai kuma yace khamisu ha tambihi na biyar inna ma khussa bi dhikri li'annahu alghalib to me yasa aka ce alwala da aka ce zikiri an baton Allah sai aka ce me sai aka ce alwala me yasa ba a ce taimama ba sai aka ce alwala saboda galibi alwala aka fi sa rai in ka tashi za ka yi wa illa fal junubu la yuhallu uqadatuhu illa lightisal in ba haka ba mutumin da yake da janaba idan ya tashi a irin wannan halin ya ambaci Allah in yi alwala to zai yi sallah da alwala ne sai yayi me sai yayi wankan janaba tunda akwai janaba a jikin shi to tambayar ita ce wa hal yaqumu tayammum maqamal wudu' taimama za ta iya tsayawa madadin wannan irin alwalar awul ghuslu liman saga lahu zalika ko kuwa wanda ya ga cewa ma bari yayi wankan wankan zai iya tsaya mishi a matsayin ainihin wato wannan alwala din jama'a kuna fahimtar jawaban nan na malamin nan dake abin aka ce yayi alwala to sai ya tashi shi yana da janaba to idan yayi taimama ya tashi yayi sallan nan ta dare da taimama shin wannan falalar da ake so a samu ta kwance kulli da samun darajar nan ko zai same ta ko ko sai ya ce bari ma dai yayi wankan janaba sai yayi wankan janaba ya zo yayi sallah shin wannan wankan janaba zai tsaya matsayin alwala ya samu wannan daraja sai ya ce mahallu bahasin wannan wuri ne da ya kamata a tsaya a tattauna a yi bincike a kai sai ya ce wallazi ya zaharu abin da ya fi bayyana ya fi ƙarfi ijza'u cewa wankan yayi kuma ma taimamar ta yi ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على فرد النوم لا يظهر مثله في التيمم أما تعالى da ya ce maka taimaman ta yi sai ya ce amma yana son ka gane irin kazar-kazar da nishaɗi da alwala za ta baka taimama ba za ta baka ba saboda ka tashi in ma ruwan zafi ne sai alwalar da shi ko ruwan ɗumi za ka ji jikinka ya saki balle a ce ka tashi karfe biyu na dare ko karfe uku ka ɗibi ruwan sanyi ka yi alwala da shi za ka ji kawo tsaketar matsatsau wanda idan taimama ce ba za ka iya samun haka ba amma dai sai ya ce ba laifi ta yi ita ma taimama ko kun fahimta jama'a sadisuha mas'ala ta shida wadda za a tattauna a wurin wannan faɗakarwa la ya ta'ayyanu lizikri shay'un maksusun la yujzi'u ghayruhu dangane da zikiri da aka ce in ya farka daga bacci ya ambaci Allah wanne irin zikiri ne aka ayyana malam yake cewa bal kullu ma sadaqa alaihi zikrullahi ajza'a duk abin da za a iya kiran shi ambatan Allah ya isar wa yadkhulu fihi tilawatul qur'an kaga karatun alqur'ani zai shiga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma ya sunnanta ga wanda ya farka bacci ya karanta ayoyi goma na ƙarshen ainihin ali imran ko inna fi khalqis samawati wal ard wa al layli wan nahar la ayat har zuwa ƙarshe har yake cewa wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha bana ya tabbata ga wanda ya karanta waɗannan ayoyi bai tsaya yayi tunani yayi nazari a cikin su ba to kaga in ka tashi ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani yayi wa qira'atul hadisin nabawi ko karatun hadisin annabi ne ya kamata ka yi shi ma zikiri ne shi yasa duk yadda ka kai ɗakin ka ɗakin gayu ne ka ɗan yi wani kabot ka ɗan zuba yan littattafai da ƙur'ani da ɗan bulogul maramin ka da ɗan riyazu salihin ka in ta ɗan ƙure za ka ɗan jawo haka ka ɗan duba ko hadisi ɗaya kada ya zama ba komai a ɗakin sai duniya kawai ya kamata ɗakin ka in ka ɗan kalla ya zama yana tuna maka lahira ina fata an gane to ka gani to in baka haddace wasu hadisai ko ayoyi ba kaga sai ka aje qur'ani wal ishtighal bil ilmi shar'i ko kuma shagaltuwa da ilimi na shari'a ko da risala ka dauko ka duba ilimi ce ko da iziya ka dauko ka duba ilimi ce ko da sharhin bukhari ko da sharhin arba'un hadis ko littafin na haul wabe duk yana daga cikin zikrullahi domin ilimi ne na shari'a ina fata an gane sai ce wa aula ma yuzkaru bihi ma sayati ba'da samaniyata abwabin yace amma mafi cancantar abin da ya dace a yi ambaton Allah da shi a wannan wurin shine abin da za a zo a faɗi bayan ainihin wato babuka guda takwas fi babi fadli man ta'arra min al a babin da ke bayani akan falalar wanda idan shi ya kasa bacci da daddare wani lokacin sai ga idan ka ya bushe ka kasa bacci da daddare to ba nan falalar take ba akwai wani abu da ake so sai in ka karanta ne falalar za ta tabbata to ya kamata mu ɗan yi zarɓaɓi kaɗan mu ɗan tafi wannan wurin don da ita addu'ar mu ɗan tinasar saboda wannan karatun ya zama ya tafi daidai wa daida in aka je can kuma a saki kwanduwa a yi sharhi mai yawa ina fata an gane gashi nan a cikin wannan nuskatawa yana ainihin wato daidai da hadisi na dubu ɗaya eh, na dubu ɗaya da ɗari da hamsin da bakwai ina fata an gane dubu ɗaya da ɗari da hamsin da bakwai bayan wannan babin dai da muke kai in ka kirga babuka takwas to za ka samu ainihin wannan hadisin kuma ga babin yadda in muka faɗa ko da nuskar ka bata yi daidai da tamu ba shi ce babu fadli man ta'arra min al laili fa salla babin da ke bayani akan falalar wanda idan shi ya yin bacci da daddare kuma sai ya tashi ya sallah idan ka ya bushe ramau sai ka ce to bari dai ka yi sallah gashi yace haddathana sadaqat ibn al walidu anil al-walid an al-auza'i qala haddathani umayr ibn hani qala haddathani junadatu abi umayya حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ وصلى قبلت صلاته كاجأ الدعاء wannan zikirin ne da ka sani sai dai akwai ɗan ƙare-ƙare waɗanda kake buƙatar ka faɗaka gashi annabi ya ce wanda idan shi bai bacci ba da daddare har sai ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya sarauta da godiya sun tabbata ga Allah Allah mai iko ne akan komai alhamdulillahi na goda Allah wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wala ilaha illallahu babu abun bauta sai Allah wallahu akbar Allah ne babba wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara ga kowa sai ga Allah sa'an nan sai kuma mutum ya ce Allahumma gafirli Allah ka gafarta mini a cikin wata riwaya au da'a ko kuma ya addu'a to istujiba sai a amsa mishi da zaran ka farka nan tun kafin ka yi alwala idan ka gama wannan zikirin kuma sai annabi ya ce fa in tawadda'a idan ko har yayi alwala wa salla kuma yayi sallah qubilat salatu to sai a karbi sallar shi to ibn hajar ya ce tare da cewa ba a ayyana wani zikiri da za yi wanda shine zai sa a warware maka kullin nan ba yace amma yana ganin wannan hadisin ya yi kama da wancan kai ma ka taya mu kallo ka gani domin a cikin hadisin abin da aka ce ka zikiri ka alwala ka sallah a cikin wannan hadisin sai aka faɗi nau'in wani zikiri sannan aka faɗi alwala aka faɗi sallah a nan shi ya faɗi falalar karɓar sallar ne a can kuma yana faɗi falalar yin haka na kwance maka kullum to a yadda malamai suke aikin su sai su ce to kaga a ɗauki wancan hadisin a fassara wannan da shi jama'a kuna fahimta da kyau ma'ana duk wanda ya haka za a karbi sallar tashi za kuma a kwance wannan kulli da shaidani ya mishi kaga ka hada hadisan guda biyu yi fatawa da su kenan ina fata an gane gashi nan sai yake cewa wa yu'ayyiduhu ma inda ibn khuzaimah min tariq al-madhkur fa in ta'arra min al-layli fa zakara Allah riwayar ibn eh, khuzaimah tana tabbatar da haka da annabi yace idan idan shi ya gagara yin bacci da daddare sai ya ambaci Allah to kaga batan Allah ga irin wannan amma fa nan an kawo maka an yi maka tafsirus sunna bis sunna ne amma ba lazimi ne sai wannan zikirin ba amma malam yana ce maka in kai wannan din da zai ci amma da za ka karanta qur'ani ko kai salati ko kai wani zikiri ko wani abu ya isar maka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan hadisi wanda shi ne ya ɗauke mu kusan darasin mu na yau baki ɗaya bari mu ƙarasa ainihin hadisai guda biyu waɗanda suka zo a bayan wannan yace haddasana mu'ammal ibn hishamin qala haddasana isma'ilu qala haddasana aufun qala haddasana abu raja'in qala haddathana samurah ibn jundab radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا samura dan jundab sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace ya karɓo fassarar mafarki daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'an musulmi kun ji fassarar mafarki sahabi ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa fassarar mafarki sunna ce malaman sunna su amma sai in sun san sunna din sun san ɗabi'un jama'ar da kuma suke wa fassarar mafarki idan kai ba zamfare ne ka zo daga zamfara ƙasar zazzau ka zo za ka yi musu tafsirin azumi idan wani ya mafarki ya maka tambaya kar ka fassara mishi saboda al'adu irin naku na zamfarawa daban da irin na zage-zage idan ba zazzagi ka tashi ka tafi ainihin wato katsina wani ba katsina ya mafarki ya faɗa maka kar ka fassara mishi saboda abin da yake na al'adunku ya sha bambam. ana son ya zama kana da kyakkyawar masaniyar al'adar mutum tukuna ina fata an gane ka duba a cikin hausa kawai ake samun karo tsakanin basakwace da bakan sai ka ji basakwace ya ce wanga guntunga to guntu a wurin basakwace gajere kenan a wurin bakano kuma barawo a kano haka ce maka guntu to barawo ake nufi <laughs> ko kun fahimta jama'a to amma kaga in ka tafi sakwata sai su ce guntu sai a ce kai wanga guntun ga taho baka ni sadaka <laughs> eh, hausa kenan jama'a to in ya zama a baki ana samun wannan balle a al'adun mutane to a ƙarƙashin wannan idan aka samu al'adun ɗalibi da malami sun sha bamban aka ce a yi taka tsantsan wajen fassara mafarki to yanzu ga wani sintimeman littafi nan na nabulsi nabulsi wani zunzurutun dan bid'a ne yayi littafin ta'atirul anam menene fi ta'abirin niyam sannan ga wannan na ibnu sirina ibnu sirina bai rubuta littafi ba <laughs> masu littafi kusan irin littafin da kuke siyarwa ibn sirina bai rubuta littafin fassarar mafarki ba amma ya shahara shi malami ne na fassarar mafarki shine aka rinka ɗibo kowace tarka tarka aka danganta mai shine aka rubuta ko kun fahimta kamar ibn abbasin ne ibn abbasin bai rubuta tafsiri ba amma yanzu kaga ga tafsiri nan sai a ce tanwirul miqbas fi tafsir ibn abbas muna karatu a Kano ma hawan yazo yana bugun kirji ai shi yana da tafsirin Abu Huraira ma a gidansu nace ƙaryar banza nace Abu Huraira ko hadisi da ma bai taɓa rubuta ba balle tafsiri malanta da yake da ita ta hadisi ce amma zuwa ya ce wa annabi ba na iya haddace komai kuma ni ban yaki da jahilci ba Abu Huraira ko sunan shi bai iya rubuta ba ina za ka zo ka samu wani tafsirin Abu Huraira wani yaro ne lokacin yana gidan Isa ya Karabiyu a gidan Isa ya Karabiyu ne a Kano suna da tafsirin Abu Huraira kawai ku ta wani kame kame ga inda dahir yake kawai ga tafsirin ibnu jaririn tabari ga tafsirin kurtubi ga tafsirin ibnu kasir ga jallalaini ga wane ne waɗannan su ne tafsiran da tabbaci hakika malaman da aka ambaci sunayensu a jikin littafan su suka rubuta amma ibnu abbasin bai rubuta tafsiri ba hatta sahifa da mutanen misra suka gabatar da ita wajen shekara dubu ɗaya sahifa ta ibnu aqil suka ce daga ibnu abbasin ƙarya ce ba wani sahabi da ya rubuta wani littafi da za a ganshi a matsayin littafi sai dai abi a tattaro maganganun shi to garin tattaro maganganun wasu daidai ne wasu ba daidai ba ne to kuma a musulunci ana jin tsoron ka tara mutane abin da bai tabbata ba ka je ka isar musu da sunan na wane ne abin da yasa din na kawo wannan shi ne. tun ana rubuta littafan fassarar mafarki da larabci fa har an zo yanzu in ka je wurin masu sai da littattafai sai ka ga littafin fassarar mafarki wanda ya mafarki ya ga rana ta sauka a goshin shi to zai daina sallah ne a gidan uwarwa aka fara maka haka <laughs> eh wai <laughs> Allah mutanen ƙasar nan samu jama'a sai sai kaga ga asalin addini suna ta wani rarage shi sai kaga kawai tsohuwa ta je da Allah ya yaro ina littafin fasara mafarki ke inna ki je ki haddace barabil falaki da barabil nasu ki je lahira lafiya ba wani littafin fasara mafarki duk shirme ne da hayaniya fassarar mafarki kamar yanzu a ce likita ne sai ji labarin kana da wani littafi na magungunan cututtuka da zaran kanka na ciwo sai ka bude sai a ce ka sha kodin kwaya uku sai ka je ka sha idan likita ya ji labari ba daukan ka zai wawa ba abin da ke sawa na ciwon kai shi ke sawa na ciwon kai abin da ke sawa na ciwon ido shi ke sawa na ciwon ido to don haka bai kamata a samar da wani littafi standard a ce shine littafin duk magungunan cututtuka ba sai dai a ce littafin yana karantar da ilimi na ka'idojin sanin magunguna amma ba a ce wanda yake fama da ciwon kai ya samo darbejiya ya kwankwatsa ya shafa to wanda zuwa ya kume da kanshi saboda an ɗauke wuta <laughs> shi ma sai ya shafa darbejiya saboda haka hakikanin al'amari jama'a babu wani littafi da ke fassara maka mafarki duk shirme ne fassarar mafarki a bace da zaka je ka zauna gaban malami ala gafarta malam na yi mafarki ya ce to yaya aka yi ce na je taɗi ne wurin budurwata sai ta ki fitowa shine wani abokina na shawo kwana ya ce ai ya ga sanatan nan ya zo wurinta to shi kenan sai na je na kwanta sai na ji ana salati goma ga annabi an aurar da delu ga wannan sanata in ka alaga mata malam sai malam ya ce ƙarya ne wannan mafarkin ƙarya ne malam eh malam ƙarya ne ya ce ƙarya ne dama ba ka je ba ka tsorata to wannan tsoron ne ya dawo maka <laughs> ina fata an gane yanzu idan ka sha kwana gidanku ka kalli wata bishiya in ka ga wani abu yayi kunnuwa fatalwa fatalwa haka kana kwanciya bacci sai kai ihu ka ce ga fatalwa nan ƙarya ne wannan abin ne da ya tsorata ka kawai sake dawowa saboda zuciyar dan adam tana rike duk abin da ido ya gani to da ya kwanta bacci kuma sai ya dawo musamman abin yayi tasiri a zuciya shine annabi ya kira hadisin nafsi so da haka fassara mafarki jama'a duk waɗannan abubuwa ne to annabi kullum aka yi sallah sai ya zauna sallah asuba sai ya juyo ce cikin ku akwai wanda ya mafarki idan sun yi mafarki sai su faɗa ya fassara musu har wata rana na abubakar ya ce ya manzan Allah wallahi yau ni zan fassara banni sai manzan Allah ya ce me ya zafi ba sai ka rantse ba fassara mushi sai fassara abu uku ne mafarki sai annabi ya ce asabta ba'adan wa akhta'ta ba'adan ka dace a guda biyu guda ɗaya ka kuskura fassarar to abubakar kenan da ke karatu gaban annabi sallallahu alaihi sallam ya fassara wani mafarki gaba da gaba ya kuskure balle kai kawai sai ka je ka ɗauki wani littafi gashi nan suna sayawa a wajen gidan fata sai ga wani naira hamsin ne ake sayar da shi an rubuta da hausa kawai suna cin kuɗin ku ne fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila shi yasa masu littafi duk wani mai sayar da littafi ya je ya ɗauki fatawa islamiyya malamai sun zauna sun yi fatawa su bin ba su usaimin su jibrin cewa duk littafin da yake akwai bid'a a ciki haramun ne ka siya duk kaset din da yake akwai bid'a a ciki haram ne ka siya <laughs> masu littafi kun ji in ba haka ba kuma kun shiga cikin fawailun lillazina yaktubuna الكتاب bi ثم يقولون هذا من عند الله كجي كو ku ɗauki wannan fatawa ce mai kima malamai suka zauna suka yi magana akan siyar da kaset da siyar da littafi da jarida da mujalla har waɗannan vendors masu tare kwana suna sai da jarida aka ce duk ƙaryar da take cikin jarida in ka siyar ka je ka ci kuɗin ka ci haram Kuje ku karanta littafin fatawa islamiyya manyan malaman duniya ne su Usaimin Jibrin Bimba suka zauna suka yi fatawar dan kana nan kana hayaniya wani na cin haram tuni kai ka girma cikin haram wa mata'amuka haramun wa mashrabuka haramun wa guzzita bil haram ka sha ruwa da haram ka yi sahur da haram fa anna yustajabu li sawmika <laughs> duk tafiyar sa ne kala rawi kala rawi ba mafi yawanci ba hayaniya bace yake yi alaramman shi ko tajwidi yana da shi tun daga kan alaramman aka fara tukuna wai yana cewa irin kasa din kala rawi fa kasa din kala rawi dama duk wanda kaga ya sai kasa din kala rawi wa'azi yake son ji kawai so yake a goge raini ga qur'ani a gaban mutum yana zunduma ashar <laughs> eh dama duk wanda ya sai kasa din kala rawi ba addini ya siya ba ana magana kaset ma na malamai ne waɗanda suke wa'azi ayi ta kuka irin nasu Umar Sani fage amma cike ike da hadisan ƙarya ba wani kaset na Umar Sani fage da zaka samu babu hadisan ƙarya saboda me saboda mafi yawancin madogaran shiga wannan wa'azin Ihya'u Ulumuddin ne Ihya'u Ulumuddin ko shekara 800 da ta gabata malaman ƙasar Andalus suka yi taro aka banka mata wuta ku karanta siyaru alamin nubala <laughs> check and balance kenan Allah ya taimaka <laughs> Allah ya kiyaye عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا samuratu dan jundab yace ya karbo fassara mafarki daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi yace amma allazi yuslaju yuslagu ra'suhu bil hajari yace kaga wanda ake kwankwatse kan shi da dutse annabi ya ga ana kwankwatse kan wani da dutse ne da aka zo sai aka fassara mishi aka ce fa innahu ya'khudhu al-qur'ana wannan shine wanda yake haddace qur'ani fayarfuduhu buhu sai yi watsi da shi wayana mu an salatil maktuba ba wai sallar dare ba sallar dare bai yi ta ba sallar asuba ma sai yayi yi bacci ana can ana sallar asuba shi yana yana bacci ba ma wai ta dare ba to azabar da za a yi wa wannan alaramma mahaddaci shine a kabari za a rinka sa dutse ana kwankwatsa kan shi har ƙiyama ta tashi ina fatan jama'a sun gane za mu zo za mu sake tattauna wannan hadisin a can gaba insha Allahu ta'ala a inda al-Imam al-Bukhari zai sake kawo mana shi in aka zo daidai mas'ala dangane da al'amuran jana'iza a nan ne za mu tsaya mu tattauna wannan hadisin saboda a nan yafi muhallin shahid a nan abin da ake nunawa baka yi sallar dare ba har kuma ta asuba ma baka tashi kayi ba ga ka ka haddace wani abu na alqur'ani to kaji azabar da za a yi maka a kabari babun idza nama to a nan kenan ya kamata musulmi su rinka duba dalilan da ke hana su tashi sallah asuba daga ciki akwai me hirar banza ka zauna kana ta hirar raki ko kuma shagaltuwa da abubuwan da suke ba su ne farilla ba jikinka ya gaji sai ka bari ka sassauta sai ka huta saboda ka tashi cikin nishaɗi ka yi sallah asuba ina fata an gane babun idza nama wa lam yusalli bala shaytanu fi uzunaihi kaji wata sabuwa kuma ya ce babin da ke bayani akan idan bacci ya ɗauke mutum bai tashi ya yi sallar dare ba to shaidan zai tsula fitsari fi uzunihi a cikin kunnen shi a cikin wata riwaya ta wannan littafi al-Imam al-Bukhari bala shaitanu fi uzunaihi a cikin kunnuwan guda biyu ne shaidan zai tsula fitsari to kaga duk waɗannan suna daga cikin hadisan da muka ambata a dazu yanzu kai so nawa ne ka taba kwanciya tun daga karfe takwas na dare baka tashi ba sai shida na asuba amma ka taba jin kaji amalala a kunnanka kunnanka ya tafke da ruwa da fitsari to amma dole ka yarda tun da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka al'amarin addinin musulunci ya wuce da tunanin yan boko saboda wasu yan boko suna nan wai duk abin da annabi ya faɗi so suke sai sun karkato da shi daidai da tunanin boko boko gaba ɗayan shi babu qur'ani babu hadisi ya gini ne akan philosophy falsafa ce mutum ya gano kaza gobe kuma ya ce kaza ɗin ba daidai bane wannan kwannassi ne ko baka gano yau ba malaman zamanin ka basu gano ba har kuka kare ba dalili ne akan cewa za ku yi musu ba ko kun fahimta jama'a yanzu baka taba ganin aljani ba mai yiwa baka ma taba ganin shi ba a cikin surar shi amma dalili ne akan babu shi saboda haka abin da yake cewa idan ka kwanta kai bacci baka tashi kai fitsari ba shedan zai tsula fitsari a cikin baka tashi kayi sallah ba shedan zai tsula fitsari a kunnanka guda daya ko kuma a kunnuwanka guda biyu gashi har sai yake cewa fi riwayati jaririn fi uzinaihi bitasniya waqtilfa fi bawli shaytan wannan fitsarin na shaidan shi kanshi sai da malamai suka yi sabani wani iri ne faqila huwa ala haqiqatihi wasu malamai suka ce a hakikanin yadda ka san fitsari haka zai tsuguna maka fitsari a kunne قال kurtubi wa gairu القرطبي قرطبي ما kurtubi إمام القرطبي من تفسيري أنا قرطبي من شرح المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح muslim yace la mani min zalika ba abin da zai hana a ce fitsari ne na gaske iz la ihalata fihi domin babu wani abu da zai iya hanawa li'annahu sabata anna shaytana ya'kulu wa yashrabu wa yanka wa yankihu don ai ya tabbata cewa shaytan yana ci yana sha yana aure wani lokacin kuma kwano ɗaya za ku ci wani lokacin abin sha ɗaya za ku sha baka taba ganin kana cin tuwo lomomi na tashi baka ga mai dagawa ba to kuma duk abincin da ka ci baka yi bismillah ba to tare da shaidan kuka ci haka yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu in ka zauna baka yi bismillah ba kana ci kana ganin ana loma baka ganin wanda ke ɗaukanta amma baka da dalilin da zaka ce to ai tunda baka ga loma ta ragu ba baka ga abincin ya ragu ba dole ka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sai ce fala mani amin an yabula to babu abin da zai hana kuma a ce shedan yana fitsari wakila wasu kuma suka ce huwa kinayatun an saddi shaitani uznahu allazi yanamu anis salati hatta la yasma'a az wasu suka ce a ba fitsari ne yake tsula maka ba a hakikanin al'amari zuwa yake ya doɗe kunnanka yadda yake ko an kira sallah ba za ka ji ba shine annabi ya ta'abiri da fitsari in ji wasu kenan wakila wasu ka cewa suka yi ma'anahu anna shaitana mala'a sam'ahu bil abatil shaitan ne zai cika kunnanka da ƙarerai da hayaniya fahujiba sam'uhu an zikiri dan haka sai aka toshe jin shi daga kiran sallah ko kuma ambatan Allah ka ji fassara ta uku wakila wasu ko cewa suka yi huwa kinayatun an izdira'i shaytani bihi wannan kinaya ce ta cewa shaidan ya rena shi yayi wasa da hankali da shi har ma ya zama baya iya yin sallah asuba akan lokaci in an kira sallah baya iya ji aka ce shaidan yayi wasa da shi وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه bihi به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول wasu kuwa suka ce a'a abin da ake nufi shaidan ya riga ya samu zama a kan shi yana wulaƙanta shi kamar banɗaki ya mai da shi kamar banɗaki ɗaki shi yasa aka ce ya yi fitsari a kan shi wato shaidan ya zauna a kan shi daram kamar yadda ake zama a banɗaki ɗaki iz min adatil mustakhif bi shay'i an yabula alaihi domin yana daga cikin al'adar wanda ya wulakanta abu ya tsula fitsari akan abu. wakila huwa masalun wasu kuma suka ce kawai salon magana ce ta larabawa lil ghafili anil qiyami bi siqalin nawmi wa huwa ko masalu madrub lil bi wasu suka ce a wannan kawai salon magana ce ta larabawa ga duk wanda ya gafala ya kasa tashi saboda nauyin bacci kaman waka albaulu fi uzunihi kaman wanda aka dura fitsari a kunnen shi fasa kula uzunuhu shine sai kunnen shi nauyi wa afsada hissuhu sai ya zama jin shi ya ɓaci baya iya filin baya iya ji wal arabu takni anil fasadi bil bauli larabawa sukan yi kinayar bacin abu ta hanyar fitsari qala rajis. بال سهيل في الفضيح ففسد وكان بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد غاشنا هكذا يجب da وقيل وقيل duk waɗannan maganganu da aka kawo magana farko ita ce malamai suka fi gamsuwa da ita amma waccan an girmama ilimi ne saboda wasu sun taɓa fahimta haka da kuskure hakikanin al'amari shine kamar yadda aka ce shedan yana ci to da gaske ne yana ci shedan yana sha da gaske ne yana sha shedan yana aure da gaske ne yana aure to haka shedan yi mishi fitsari a kunna to da gaske ne shedan yana kwana a cikin kafa hancin shi to da gaske ne idan ya zo saduwa da matar shi bai ambaci sunan Allah ba za su yi jima'in matar tare da shedan da gaske ne duk wannan ba wata kinaya da gaske ne to amma abin da ake so ka gane shedan aka ce ba mutum ne irin ka ba dan haka yana da hanyoyin da Allah yake tabbatar mishi da abubuwa dubi idan suka tashi rikida ya suke yi in ka karanta abdullahi shubuli a cikin littafin akamul murjan fi ahkamil jan ya ce wasu sun ce Allah ya ne musu wani in on and in uh, abin nan off ne suna da wani switch ne a jikinsu da suke kunnawa sai su bata ko su canza halitta malamai suka ce duk wannan shirme ne kamar kai ne in ka tashi tafiya akwai wani wuri da kake sa giya ne a kafaka ba dai sai a ji kai gaba ba su ma haka shedanu suke idan ya tashi rikida kawai da yayi niyyar rikida sai ya rikida kamar yadda kana kwance idan ka tashi in za ka tashi zaune ai ba wata giya kake sa guda ɗaya mai ƙarfi sai aga kayi tsalle ba kawai sai dai aga ka tashi al'amarin abin da ake so a nuna maka al'amari ne na haka Allah ya halicce su su kuma haka rayuwar su take saboda haka gaskiyar lamari dangane da ma'anar wannan hadisin shine shedanin yana fitsari ne a ainihin wato kunnan wanda ya kasance yayi bacci bai samu damar zama din eh, bai samu damar yin sallah ba Allah ya taimaka a cikin wasu nuskoki na sahihul bukhari babu wannan ainihin wato tarjamar sai dai cewa babun kawai babun ma'ana don a nuna cewa wannan hadisin ragowar hadisan da ke cikin wancan babi da ya gabata ne amma a cikin wannan nuska da na karanta mana wadda riwayar almajirin bukhari ce mai suna almustamli ita ce ta ce babun izana nama walam yusalli bala shaitanu fi uzinihi babin da ke bayani akan idan mutum ya kwanta bacci bai tashi ya yi sallah ba sai shaidan ya tsula fitsari a cikin kunnen shi ko a cikin kunnuwan shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to za mu saurara a nan insha Allah ta'ala saboda irin yadda al'amura suke dama yau mun yi ne saboda wannan wannan karatun yana da tsawo mu ga cewa a tsaya ainihin a haɗe shi gaba ɗaya insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka abin da muka karanta kuskuren da kuma muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah